صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا دي زوجيني دار السم العربي أشتي كتاب الفرائض للتابع اللي كما كان حسن كشك شنغادو وكما يعزاء ربغادو أو تسميرات الإخوة للأم gado na 'yan uwa ne ammai mutum ya ya bar 'yan uwansa uwarsa ɗaya kawai ba uba ɗaya ba ba uwa ɗaya uba ɗaya ba mirasul ikhwati li'um ko li'um gadon 'yan uwa ne ammai قال يحيى آية قال مالك إمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا lamarin da aka hada a kansa a wajenmu nan a madina an da ikhwata lil'um cewa yan uwa da ummai la yare suna ba sa yin gado ma'an waladi shai'a Matukar akwai 'ya'ya ba za su gaji komai ba da akwai ya ba ba wala ma'a wala yabna ba za su gado ba idan sun yi tarayya da 'ya'yan wato ɗa ko 'ya'yan 'ya'ya an gadi ko dukuranin kyanu 'ya'yan nan na mamaci mazaje ne au ina sani ko mace shekaru kuma da ne ko ta'in nan da kuma ya wani matsala ce hajjabiyya magana a kan alhajjab wa zai tsari wani tukinan al'ikhwatu lil'um mahjubuna yan uwa mai ababen sha makancewa ne gabar cin gado mutukar akwai ɗa ko akwai ƴaƴan ɗa maza ko mata wala suna ma'il ali kuma ƴaƴa wato ƴan uwa ne a ba za su gado ya ba duniya ya bar ubansa ya bar yan uwansa uwa da suka haɗa ba su da gaba ɗaya gado na ubanni an gane ko wala ma'al jaddi ba za su gado ba idan akwai aljaddu shi, kyakkyawan kaka na ce su sa'ish shi ne abin abin baban baba ba baban kuwa ba baban baba shi albada su gasu komai ban da shi kun ji ko kaga waɗanda suke tsare su cin gado ɗaya na gado ko A samu ne sannan kuma akwai alfarwar da kuka yana A gadi ko alfarwar da zanen da wal afri ba'ada wato sai shi ne kan uwa li ummai ya risu da za su gado fi masu wa zalika cikin halayen da suke ba waɗancan ba kinan idan babu ɗa babu ɗan ɗa babu uba babu kaka za su gado yufradu lil wahidi minhum as-sudus yufradu lilwahidi minhum za a ba wa ɗaya daga cikin su gado shi ɗan uwan uwa to ɗan uwa na ɓangaren uwa ɗan uwa da ummi za a ba shi asudusu ɗaya bisa shida na dukiya mutum ne ba duniya ya bar wato ɗan uwansa li'abbi da ɗan uwansa da ummi an gani ko dan uwansa da abi da dan uwansa da ummi to shi sai a ce a raba dukiya gida shi da abawa da ummi nan gida daya ragowar na da abi ne zai kwashi ba an kuma da shi kike zai ba ne bashi ya ci komai ba <laughs> ko a ce ya mutu ya bar yar uwa shi an gane ko da ‘yar uwa ne umiya to al'ukti lulun a sudu walfaƙi lil'ukti a shaƙiƙa ta'asiba wanda shi ne ana kiranta wato asibatun ma'al gairi ita ‘yar uwa shi ƙiƙiya haka da samun yake ya ya Eh, yanzu ai mun so rabar gadon ne dan, kasu za ka ba shi misali za ka ko da shi ba mu zo ba na muna yin kebe za mu ji gadon an washi shi ne gaba an gane ko shi ne gaba ainihin arzi ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi na ƙarfi eh. kada shi kike uwa shi wannan karatun ba za mu kwakushe shi da yawa ba da ce muka matsaloli uku sai eh. to muka ce yufradu za a ba wa ɗaya daga cikin su gado a su gane su kala biyu ko ba su asibiti ko mutual count dispute ko ɗaya bisa uku shi tarayya a kai an ɗaya ne a cikin ko ɗaya ce sai a ba shi ɗaya bisa shida zakaran kana uku na wata ne ko wata haka za a ba shi in kana idan yan uwa ne umai ɗin sun kasance islaini bai ne balikun da wasu ne bilin wasu kuma ko ɗaya daga ciki za a ba shi shida to ba in kano aksar min zalika sama sama da haka kuma mu shirka ubin sulus sai tare a cikin sulusi ya na hun sulusin da aka ba za su raba shi ne daidai wa daidai a tsakanin su bisu kawa da daidaito da zakar fihi abinda za a ba wani namiji a wannan kasan mislu hazzul unsa shi ne kwatan kwacin raban mutu ma'ana da za a ce ya mutu ya bar yan uwa shakikiya kwaya daya da yan uwa mata goma ya biya a ummiya hujjatu da al'ummai ne uwa suka hada amma ga wata shi inda su kawai bari a duniya sai mu ce wannan dukiya a raba ta gida a ba su daya su ne al'ummai su raba ko ma yaya ɗaya da namijin su zama ta kuma ta ba daidai wa dida in mutane ba su yi dida nan ba a da su ragowa ne in kuwa shi kikiya ce a kuskure ne kuskure ne yaktasimu na bainahum za su rabu mutanen su bisa daidai wa daida lizzakir fihi abin da za a bawa wannan miji a wannan kan da bisa hadir kuma ta ce وذلك أن الله تبارك وتعالى يومن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه هنا فتحش للتافزين شوى وإن كان رجل إذا أنسى ملومتي يا رسول يورث ba a gaje shi kalalatan a matsayin ba shi da tuce ba shi da saiwa ba ba shi da rishi ba idan ka ce ba shi da rishi ya'ya ba shi da a rishi ya'ya kenan sannan ko ba shi da tushe ba shi da iyaye da san kalala ne wanda ba shi da ɗa ba shi da iyaye wayin kana rajulin idan wani mutum ya yi yurasu kalalatan za a gaje shi a matsayin kalala matsayin ba shi da iyaye da yaya wanda kuna ji da kyau a wani mula'adun ko kuma wata mace ce ce ta rasu a matsayin kalala ita ma ba ta da reshe ba ta da tuwa kare ta fata da ke nan walahu akhun aw ukhtun yana da dan uwa amma ko kuma yana da yar uwa an gane shi yasa a kira ibn tsoci wani abin ɗan an gane ko yana ɗan uwa ko ‘yar uwa li ummiya to ne sai Allah ke cewa falikul wahidin minhuma a sudu ko da ma ɗaya daga cikin da ya bari ɗin za a bashi ɗaya bisa shida ne an gane fa kanu min zalik idan sun fi biyu yawa daga uku zuwa sama an gane fahim Shuraka to sai su tarayya fi sulusi wajen raba ɗaya bisa uku abin ji da kyau yanzu ɗan uwa da za ku riƙe a nan gajarsa kalabe ne ana ba shi ɗaya bisa shida 1 over 6 kuma ana ba shi 1 over 3 ɗaya bisa uku ko yaushe za a ba shi ɗaya bisa shida idan farada in ya zama cewa ya ɗayan da shi shi kaɗai ne ko su biyu ko su biyu amma idan sun kasance suna da yawa ba mu shirka wa bisu fakan wal'unsa fi haza namiji da mace sun kasance a irin wannan gadon bi manzilatin wahida matsayinsu ɗaya an gane ko matsayinsu ɗaya ma'anan an ba su sulusun saraba ba za ta ce da zakar misalu azul unsayin ba wanda yan uwan ba sa yan uwa al'ummai ba sa da zakar misalu azul ne waɗanda suke da zakar misalu azul unsayin gidaje ne kamar haka Yaya na tsatsu 'ya'yan 'ya'ya za su yi da zakar misalu azul ne idan sun zama su kaɗai ne ina ba ta an gane sa'an nan kuma yan uwa shaƙiƙai su ma suna da zakar misalu azul ne in su kaɗai ne sa'annan yan uwa li abai suna da zakar misul azul unsaye ne amma yan uwan uwa wato yan uwa li amai wanda ka da uwa da su su ba sa da zakar misul azul unsaye na tsakanin su sai dai a ce fali kulli wahid minhum sudus fa in kanu aksar min zalika fa hum shuraka fi sulus sudus sulus an gane ko kuma a tattare bayani a can wato al'ikhwatu lil'um ‘yan uwa li'ummai mahjubuna ababen tsarewa ne bilwaladil sulbi wa waladil ibni an gane ko wato waɗanda suke hana ta cin gado akwai ɗan tsatso akwai ɗan ɗa ɗan tsatso ɗan ɗa an gane ko sa'annan uba sa'annan uban uba kaka aljadu sa'ish in dai suna nan to dan uwan uwa ba fa zai ci komai ba dan uwa na bangaren uwa dan uwa li ummi ba zai ci komai ba na fata an gani idan ba uba sai uwa fa kamar yadda uba ya tsare shi ma uwa za ta iya tsare shi ko ai wannan abubuwan da muka irga to abinda kai kwakwalwa za ta baka to kenan ai ku ba. wa annahum yarisuna fi ma siwa zalika ku ja layi a nan kasan za su yi gado cikin gurin da yake ba wa'in nan ba in dai ba za a ce ya mutu ya zuba ci aka ya mutu ya ba ɗansa na tsatso ko yasa. in dai ɗa ne naka kuna ji da kyau kuma ya ba ɗan uwansa li'ummi ɗan uwa li'ummi ba shi da komai ko da na mutu ko da mace ne ko kuma ce a ya mutu ya bar ɗansa ko ‘yar ɗansa jikansa kenan ɓangaren ɗansa kuma ya bar ɗan uwansa da umi uwa suka haɗa ɗan uwa da umi ba shi da komai ya mutu ya bar kakansa baban babansa ya bar ɗan uwansa da umi ɗan uwa da umi ba shi da komai ya mutu ya bar babansa ya bar ‘yar uwa wato ɗan uwansa da umi ɗan uwa da umi ba shi da komai shi ne muka ce su ababen tsarewa ne a wannan gurare kwarai da gaske mu kula da wannan mirasul ikhwati lil abi wal um gadan dan uwa shikiki ko yar uwa shikikiya wato yan uwa lil abi na ɓangaren uba wal ummi da uwa shakikai kenan su ya yake qala ya ce qala malik malik al amru lamari abin haduwa a kansa a wajen mu nan a madina annal ikhwata lalle yan uwa lil abi na bangaren uba wal ummi da uwa ma'ana shiqiqai la yarisuna ba za su yi gado ba ma'al waladi zakari inda da namiji idan da da na tsatso namiji shi an ba su gaji komai ba kun ji ko wala a waladil ibni zakari ba za su gaji komai ba a tare da dan da namiji shi ma shi an ba su gaji komai ba kun ji da kyau kaga dan wato da na tsatso namiji namiji namiji can an ce su kuma din billi umul ummi ne har bata mata ana ci ya da dan da da yar da ba su bashi ba amma wanda yake wanda yake shikikin ka wanda zai hana shi cin gadon ka wato shine ko dai da ka na tsatso ko dan dan ka namiji shi ma eh risu na ma'al kaga la na ma'al waladin zakari a kaga ma'al waladin zakari ku dinga ji wani abun ka fahimta da kyau ba sai kai tambaya ba wato ba za su gaji komai ba tare da ɗa namiji wala ma'a waladil a zakari shi a ba za su gaji komai ba a tare da ɗan ɗa namiji wala ma'al abi diniyan shay'a wato ko uba mafi kusa uba mafi kusa shine wanda ya haife ka wa hum yarisuna kaga kenan anan ba ai magana kaka ya tsare su ba domin kaka ma uba ne an gane kaka ma uba ne shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce wa bashirnahu bi ishaq wa min wara ishaq yaqub ah yaqubu ibrahim aka ba a'a ɗansa aka ba shi amma sai aka raba masa jika eh? tun da aka raba masa jika ya nuna abin nan annabi sai yake cewa ana ana da'watu abi ibrahim ni addu'a babana ce annabi ibrahim so kaga kenan wato kaka ma uba ne kaka ma uba ne to shi sai ya ce diniyan min da na dunu an gane dunu wato uba mafi kusa shine uba wanda ya haife ka to kun ga kenan masu tsare yan uwa shakikai cin gado an gane ko yan uwa shakikai a ji yan uwa shakikai masu tsare su wato mutum uku ne ko bangare uku ne ko ka ce bangare biyu a dunkule bangaren yan wato 'ya'ya na tsatso ɗa na tsatso ɗan ɗa na tsatso ba magana ya a ciki sai kuma uba mafi kusa uba wanda ya haifu da wanda ya haifu mamaci kenan wa hum yarisuna za su gado su da yan uwa shiqiqai ma'al ma'albanati. tare da samuwar 'ya'ya mata na tsatso ga mamaci a ce ya mutu ya bar 'ya'ya mata biyu zuwa sama mata biyu zuwa sama ko mace ɗaya mu ce ya bin mata biyu zuwa sama shikenan za a ba su ɗaya bisa nawa ko sulusani za a ba su biyu bisa uku an gane ko bisa uku biyu bisa uku ragowa kuma sai a kai ta can bangaren yan kwashi shi kai sai su yi zakar misir azul unsayin idan babu shi kenan duk wanda ya rage shi zai wawo shi dukiya da fata an gane yake cewa za su yi gado hum suna za su yi gado ma'al banati tare da 'ya'ya mata na tsatso banatil da 'ya'ya mata na 'ya'ya maza jikokinka mata na ɗanka namiji da ya rasu malami ya turikil mutawaffa jaddan amma a wannan matsala matukar mamaci bai bar kaka ba a ba abin kenan idan na ce jaddu a nan kaka ɗauka baban uwa a a jaddan a ba abin kaka baban baba an gane ko wato ma faudole min dalmali. abinda ko ya rage a zuciya a dukiyar bayan an sallame su an sallame shi ma kaka to su 'yan uwan nan ya kunu na fiye batan sai su zama asubai yubda'u bi man kana lahu asl faridatin amma an zo da ban wannan gadan za a fara ne da wanda yake da asalin kaso a ciki asalin kaso a ciki an gani ke zai misali ya za a raba gadan mutum ne mutu ya baka kansa kuna ji ku ya bar yan uwansa shakikai ya bar 'ya'yansa mata to shi kenan dukiya za a raba ta gida shida an gane ko za a raba ta gida shida idan aka raba ta gida shida za a ba su kaso biyu su matan an gane shi uban sai a ba shi daya ta kamiltar lissu sai ragowa kuma da suka rage sai wa'ancin shi da su raba da suka lissu sai kaso biyu cikin shida ya rage hudu shi ɗayan da kuka ɗauka ka ba shi ne takmilatul lisulusaini haka zai zama an ce wato takmilatul lisulusaini ɗaya bisa shida ne su kun ba su kaso biyu an gane ko shi kuma sai ku ba shi ɗaya eh sauran kaso uku a'a kaso ne ya rage to za mu iya cewa mu ɗauka mu ba su uku shi mu ba shi ɗaya sai mu ce takmilatul lisulusaini guda biyu sai ya rage sai su sara ba su ɗauki nisfi ba ya ɗaya ce take ɗaukar nisfi eh sulusa ne za su ɗauka mm. tusat eh eh abin da ya ba biyu za a ba su ba in ka ba su biyu ma ya yi an gani kana ba su biyu sai ka ba wa na kaka to shi sai a ce takminatar lusulusai ne shi kaka a nan matsala za a ba shi ɗaya bisa shida ne ɗaya bisa shida za a ba shi an gane ku ɗaya bisa shida za a ba shi idan aka ba shi ɗaya bisa shida to ragowa kuma zai zama da al'ikhwa ho ma'asa ba ya kasi muna hufi ba bai na hufi da zakar bisu na azilun sai haka dafi ya ce zan maimaita wannan gabar wahum su fa ‘yan uwa shi ya risuna za su yi gado ma'albanati idan mamaci yana da ‘ya'ya mata kagan sun yi tarayya da ‘ya'ya mata za su yi gado wa banatil abna'i da ‘ya'ya mata na ‘ya'ya maza na mamaci jikokinsa da ɗansa an gane ko da ya rasu malamin turkin mutuwa jaddan amma za su yi wato wannan gado matuƙar matuƙar mamaci bai bar kaka ba a ba abin ma fadar min almari abin da rage na dukiya ya kunu na fiye asabatan za su zama asabai a ciki yabda ubi man kane lahu asur faribatin za a fara da wanda ke da asalin gado a cikin mai kaso shi ake fara da shi musammatin sananne fa yu'tuna fara'idahum sai a ba su nasu kasan fahim fadala ba da zalika fadlun idan raguwa ya rage bayan haka kana lil ikhwati lil abi wal um. kaga na yan uwa li abai ne da ummai din shakikan kenan yaqtasimunahu bainahum za su raba shi tsakanin su ala kitabillahi azza wajal kamar yadda yake cikin littafin Allah zukuranan kanu mazaje ne au inasan ko mata yi za su raba da zakar mislu hazil unsayin an gani za a ba wa ɗa namiji mislu hazil unsayin kwatankwacin kaso biyu na 'ya'ya mata fa illam yafdul shay'un idan babu wani abu da ya rage fala shay alahum babu komai a tare da su to ai dama dabi'ar asubi ne asubi ji wanda za a ce asubi ne in ba uba ba ko makamancinsa yana da hadari wata rana garin cewa shi nan bari shi a gama ya wa shi to zai rasa komai idan uba matsala ta zuwa irin wannan aga uba zai rasa komai abinda doka ta ce shi ne sai a dawo da uba ya ci mafi mafi nisan kaso a sulus kenan ɗaya bisa shida za a bashi da yadda za a isa ya ci ɗaya bisa shida ba zai cika sadaka ba yanzu dai mun ji cewa yan uwa shi kai ba za su yi gado ba idan mamaci yana da namiji ɗansa namiji namiji namiji ba mace ba ya ce wa mai da suna ma'albanaci. wa banatil abna'i malami turki mutawaffa jaddan aba abin haka yace to sai ce ta gaba kada ce wa in lam yaturki al mutawaffa aban idan mamaci bai bar uba ba wala jaddan bai bar kaka ba aba abin baban baba zaka ji malami malami ya faɗa kaka sai ya ce aba abin saboda tabbatar da aljaddu sa'i yake nufi ba kaka na can gidan ba wala waladan bai bar ɗa ba an gane kaga bai bar uba ba bai bar kaka ba bai bar ɗa ba wala waladabnin bai bar ɗan ɗa ba zakaran kana au unsa namiji ko mace duk bai bar su ba to fa innahu yadda lamarin yake yufradu lil ukhti al wahidati lil abi wal ummi nis in yar uwa ɗaya bari shakikiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yufradu za a ba ta nata ka san gadan lil ikhwatil wahida wato ƴan uwan ta sa kwaya daya an gane wata suka haɗu ta hanyar lil'abi abi wal ummi ta hanyar uwa da uba shi kikiya kenan za a ba ta annis nan sai a ba ta kamar irin gadon da ake bawa ƴa mutum ya bar duniya ya bar yarsa ɗaya rakin shi kenan tana da rabi ya mutu ya bar uwarsa shi kikiya za a ba ta rabi ita kaɗai rabi amma da sharaɗi in bai ba wa'incan gaɓoɓi ba ba uba ba kaka ba ɗa ba ɗan ɗa wannan kiran dan da anan da dan ya wato dan da wato yar da duk suna nan anan fa in kala ta suna taini idan yan uwan shakikan mata guda biyu ne wanda ya mutu ya bari fa ma fauka ko sama da ma fauka zalika ko sama da haka min al akhawati daga cikin yan uwa lil abi wal ummi yan uwa shakikai to furida lahunna to a basu nasu san san asulusani bi bisa uku za a basu irin abin da ake bawa 'ya'ya mata na tsatso idan sun mutu a mai babansu ya mutu su biyu ne ko zuwa sama to za a ba su biyu bisa uku fai kana a wannan akun zakarun idan akwai ɗan uwa namiji a tare da su mata ɗaya eh, wato matan nan kai. to shi kenan falafari bata na min al'akawati wa'idatan kanat au aksara min zalik ويبدأ بمن شاركهم بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم وهم فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأم والأم الأبي والأم لذكر مثل حوز الأنسين تو كنا جيدة شو كجونا كلمة دي شو فإن كان معهن أخ إذا أكون أنقوى أتعرض أنقوى أنشئي كي كنا جيدة شو tare da yan uwan nan shiqiqai zakarun kuma shi ma namiji ne fala faridatu li ahad min al-akhawati wahidatan kanat au aksara to ba su da kaso ba su da kaso mata yan uwan matan ba su da kaso abinda ake nufi babu su kaso tunda ai gado kala biyu ne akwai al'irsu bilfar bil akwai al'irsu irsu bil ta'sib yanzu da su kuma asibai asibun ma'al gairi ake nufi ana dama asaba ai kala uku ne akwai asibun bin nafsi asibun bilgeri gairi asibun ma'al bin nafsi shine ɗa na tsatso ko ɗan ɗa wanda shine allazin idan farada bitarika ya risuwa bitasib ya hutu bi jami'il mal wanda idan dama shi kadai ne ya rage a gado shi kadai ne zai iya cinye dukiya shi ya kire wato asubin bin nafsi haka yake haka uba ike da makamancin masu asun birgari ita ce ya ta tsatsu ya ta tsatsu ya ta tsatsu ya ta tsatsu an gani domin gadon za su rabe ne a tsakaninsu asu ma an gairi yar uwa wacce take shakikiya ko li'abbiya wannan shi ne abin da yake to tumar ke cewa fa in kana na akhun zakarun idan akwai dan wato akwai dan uwa namiji a tare da su fala faridata to babu kaso li ahadin min al akhawati ga ɗaya daga cikin ƴan uwan nan wahidatan kanat au aksara ita kaɗai, ko kuma fiye da haka min zalika daga cikin wancan kasa-kasan da aka ce a bayar Wai da'u, amma an zo da bangaren yadda za a yi za a fara ne bi man sharikahum ga wanda ya yi tarayya da su bi faridotin da wani kaso musammatin sananne an gani an da abin da ya faɗa da za a ce to wai wato kaga sabun fara'id za a ba su nasu kasan to fa yu'tuna fara'idum sai a ba su nasu kasan na gado fa ma fadala abin da ya rage ba da zalika bayan hakan min shay'in na dukiya to kana bainal ikhwati lil abi wal ummi wato zai zamo tsakanin yan uwa li abaini din nan shi wato shiqiqai din nan li zakar misul hazul unsin kaga a wannan lokaci sun zama me sun zama asaba da ai suna su bi ne aka ce a ba su me sulusani da tana ita kadai ce aka ce a ba ta nus to yanzu idan sun zamo an gane da kyau namiji ya yi tarayya da su namiji ya rai wato darajar su daya shi ma shakikin su ne suna ciki to yanzu ba haka za a yi ba duk wanda ya tarayya da wanda shi ya zo shi ma da ci gado a cikinsu a cikin wato magadan mamaci ta iya wa mata ce ta iya wa wani da can eh? wanda shari'a ta ce a bashi don aka sallame su wannan sai rage ce su su da suka misul zuwa sai ya tsaka su na bata an gani to da ba wanda ya yi tarayya da su a da wani kaso mai bi bata musamma to za su rabi ne a tsakanin su da suka misul zuwa sai mutuwaye ya bar 'yan uwansa shi kai uwa ɗaya uba ɗaya shi nan da suka misul zuwa sai za a raba ya mutu ya bar matarsa rakin ita kadai ya bari ya bar yan uwansa kai. za a raba dukiya gida hudu gida ɗaya na mata gida uku da suka rage yan uwa kai sarabiya tsakanin su da zakar misal hazin hussein na fata an gani to da za a ce ya mutu ya bar mata ya bar yan uwa ya bar 'ya'ya to tun da aka ce ‘ya'yan za ka ce ‘ya'yan ya bari ‘ya'ya nasa na tsatsu kaga ‘yan ba su da gado an gane ko ‘yan ba su da gado shi kenan ya za a sallama mata ita ce man sharika hum bi faridati musammati wata ta yi tarayya da su da wani kaso sananni to idan aka ba ta nata an gane to sai su kuma su rabi a kansu da zakar musul abu yana abin fitowa ko to ya ƙara cewa illa bi faribatin wahida faqat sai a gado ɗaya ne kawai lam yakul fi ha shay'un ba za a ba su komai a ciki ba fa fi ha. sai a haɗa su a cikin gadon ma'abanin ummi tare da 'yan uwa ummai fi sulusihim a sulusin 'yan uwa ummai an gani a wato gado ɗaya ne ‘yan uwa shaƙiƙai suka nema su zama ma ba su da komai to amma da su tashi haka shi wancan ɗan uwa li'ummi yana da wani abu shaƙiƙi kuma yanzu an ce ba shi da wani abu to da ya tashi ba shi da komai sai shari'a ta ce to su ma ibe su a haɗa su a can su ma a rabe a tsaka a raba wannan tsaye bisa ukun a tsakaninsu wa tilkal fariza wannan gadon koyi haka yake gashi kamar haka imra'atun tuwfiyat mace ce ta rasu wa taraka ta zaujaha ta bar mijinta wa ummaha ta bar uwarta wa ikhwataha li ummiha da yan uwanta li ummai wa ikhwataha li abiha wa ummiha da yan uwanta shaqiqai ana ji da cewa dawa dawa ta mutu ta bari ta bar miji ta bar uwa ta bar yan uwa li ummai ta bar yan uwa shaqiqai to fa kana li zaujaha nisfu mijinta yana da rabi walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad kaga mijinta yana da rabi kenan mijinta yana da me rabi wala ummi hasudus mahaifiyar tana da me ɗaya bisa shida me ya kawo da cin ɗaya bisa shida Taren ƴan uwan nan an gane ko wali ikhwatiha li ummiha ƴan uwanta li ammai as-sulusu za a ba su me ɗaya bisa uku falam me yasa suka ci ɗaya bisa uku fa in kanu aksar min zalik fa mushrika fi sulus in sun kai uku zuwa sama sai su tare a ɗaya bisa uku to fa falam yafdul shay'un ba'da zalika ba wani abu da ya rage ana ba abin da ya rage domin abin da ya faru abin da zai yi shine ka raba dukiya mu ce ka raba ta gida shida me rabin shida to an kwashi an ba uban wai an ba mijin kai saura nawa to ukun nan sai aka ce a bawa uwa ɗaya saura nawa to ai biyun nan na yan uwa shi ne sulusi one over three. ko ba ka ba One over three. shi ne to hake na yan uwa da umai ne <laughs> ta yi ragowa ba ce ragowa ba kuma jawabin da kyau ai dama ku ji da kyau mace ce ce tuwufiyar ta rasu wata rakar zaujaha ta bar mijinta wa ummaha da uwarta wa ikhwataha li ummiha da yan uwanta li ummai wa ikhwataha li abiha wa ummiha da yan uwanta shiqiqai to yanzu dama an ka zo shi kullun ka tsaki idan gado akwai abin da zai bracket akwai idan lambobi suka hado akwai karama akwai babba wannan karamar so nawa za ta iya shiga gida cikin babbar ai akwai sulusi akwai 3 akwai 6 3 za su iya narkewa a cikin 6 so biyu an samu attasawi kenan shikenan to sai ka raba babbar da karamar shikenan yanzu abin da mu ce eh, yadda mu ce me rabin rabin shidan nan shine me uku to a ba miji wala kuma nisfu matar ka zuwa jiko mun dauka mun bawa miji ba mun sallame shi ba saura uwa tana da 1 over 6 sai a dauko a cikin wancan ukun da suka rage rabi kenan sai a ɗaya a bata an gane yayi saura biyu biyun nan shi a matsayin one over three, ɗaya bisa uku to shi ne kuma nawa ‘yan uwa li'ummai ka gani abai ba su da komai a nan to a nan to fa ya shtari kuna ma'a al'ikhwati lil'ummi bi sulusi himul baƙi sai fi tarayya da su a cikin sulusinsu a raba ba su abinda aka ba wai sai dama shi an zo ba mu shirka wa sulus babu fadl la fadl ma a ce abinda aka ba namiji ba shi za a ba mace ba a nan daidai za a ba su nan sai suke cikin yan uwa ne umai domin shari'a komai da hikima a duk da cewa wato su alfuruz din su ne suka raba kansu domin akwai matsaloli da yawa kan irin wannan kwarai da gaske ko uba wani lokacin yana iya tsinta kansa a haka mawace idan uba ya tsinci kansa a haka ya rasa komai shi dole sai amai da shi wani uba sik haka za a dawo da shi kwarai da gaske to a wannan gaba aga shari'a komai a lissafi ne domin in aka ce an wofantar da yan uwa shi ke kai su ne aula da mafi kusa ga mamaci to shari'a ta ce to ta hada su yanzu ya sabon nan to falam ya fudul shay'un ba'da zalika ga ba wani abu da ya rage bayan haka fa yashtariku banul abi wal ummi sai yan uwa su kike su yi tarayya fi hadhihi fariida a wannan gadon ma'a banil ummi tare da yan uwa li ummai fi sulusihim a cikin ɗabi su ukun su fa yakunu li zakari mithl hazl al unsa min ajli annahum kulluhum ikhwatu al mutawaffa li ummi wa inma warisu bil ummi wa zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabihi to yace ce to wannan shi ma zai zama kamar saɓani ne wajen su kware da gaske to ya to a nan idan har sun yi tarayya in suka yi tarayya aka haɗa yan uwa shikikai da yan uwa da umai aka ce a zo a yi gadon nan to abinda zai faru dole sai a mai da shi da suka rubuta a cikin amana siya ko wanda suke kallon cewa to ai su karo su akai ya za su canja asalin abu kara su akai ko ba haka ba asali ba su da kaso a ciki da haka ba sa canja asalin gado daga yadda yake ba suka ce a tun da haddai za a kira wasu mai shaƙiƙai za a kira wasu shaƙiƙai to dole sai an bi wancan a ɗin wancan tsarin da ake to to yake cewa to a nan gabar bai yakunu da zakari mislu azl unsa amma abin da ya fi shine a ce bai gudu da zakar abinda za a ba namiji bisul hazir unsa shine kutankwacin kasan mace min ajali annahum saboda su cewa kullum ikhwatul mutawaffa li ummihi yan uwan wato mamaci ne ta bangaren uwa wa inna ma warisu bil ummi sun yi gado ne ta hanyar uwa wa zalika inna Allah tabaraka ta'ala qala fi kitabihi Allah ya faɗa cikin littafin sa ce wa in kana rajulun idan wani mutum ya kasance ya mutu yurasu za a gaje shi kalalatan a matsayin ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da ɗa ba shi da ɗanɗa ba shi da reshe ba shi da tushe an gane amma yana da 'yan uwa shi ne yiwuwar su kalala ta za a gaje shi a matsayin kalala kalala shi ne wanda ba shi da iyaye ba shi da reshe ba shi da reshe ba shi da tushe an ce reshe 'ya'ya ko 'ya'yan 'ya'ya an ce tushe ana nufin iyaye wato wa ina alawun in sun yi sama uban uban uban uba eh? ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan wato idza nazala an gane bil ibni mutukar zai ta sauka da da wato wannan sai a ci masa ɗa ne shi ma Banu na banu ina wa banu banatina banuhum to shine suke cewa anan aw imra'atun ko aka samu wata mace ta rasu za a gaji ta a matsayin kalala walahu aw wala hakina shi wannan kalala din yana da akhun yana da dan uwa aw ukhtun ko yar uwa fali kulli wahidin minhuma ko wani daga cikin za a bashi al-thuluth ɗaya bisa shida fa in kanu aksar min zalika in sun kasance mafi yawa daga biyu zuwa wato mafi yawa daga biyu kuma ana a ci daga uku zuwa sama ko musharaka bi sulus sai su tarayya a cikin sulusi wanda ita ce mafi kyau saboda dacewa aya wato akan wannan mas'ala falizalika saboda haka shuriku sai aka tayi yi tarayya da su biyadil farida wannan gadan li'annahum kulluhum ikhwatul mutawaffa li ummihi domin dukkanin su ai yan uwa ne na mamaci ta bangaren uwa shi wancan kawai ya kara ne da uba amma dai suna ta bangaren uwa baki daya mirasul ikhwatu lil abi ana ji masal masal lissafi mun kara wannan sai mu bar shi haka wallahi sai jike na ya fara zafi <laughs> daga zai ka fara gani garara garara miratul ikhwati lil abi wato gadin yan uwa ne abai uba kawai kuka hada da su kafin mai mu daure wancan karatu kafin wannan yan uwa shakikai yan uwa shakikai yan uwa shakikai mai hana su cin gado shine ɗa namiji ɗa na tsatsu ɗa namiji ɗa na tsatsu cikakke ɗaya kenan ko ɗan ɗa namiji ko ɗan ɗa namiji babu ‘yar ɗa babu ‘ya namiji namiji ake magana sannan sai uba kawai banda kaka sai uba kawai ke ga cewa al'abu wato zace wato addini kenan wato zace wato uba mafi kusa al'abul adina uba mafi kusa kaki nan ba wato al'abul wato aqsa ba aqsa zai zama shine kaka baba ne kawai zai hana shi cin gado shiki na ba ta gani kaka ba zai hana shi mm. malam to dan yafa wato ka zo wancan satin ba ai ba a lissafi da dan ya ba dan gida ba ne. dan wancan gida ne dan ya aiba shi da gado a ba gama baya ba kamar da ku ba a zo a kira shi da sunan da za ku tare a nan da abin da za ka ji a ce wane wane wane wane amma shi da an zo sai a ji an wasu ke gaba daya an gani wane da gaske ko a kuka kuka rike sai aurensa ya zo sai wani can ya taso ya ce a mu ba mai dawa a toshe sa, kuma wani abu da yake faruwa an bari mata sun yi kace da 'yan uwan uba an ban mata sun yi kace da 'yan uwan uba ba duk uwa ce za ta taso ta ce ke wancan kanin baban naki ko wancan baban naki yana daraja ba ƙarshen ta ta keɓe da su a ɗaki zagin ɗan kanin uban suke kowan uban me yi muku me taɓa yi muku kaza kaza kaza akwai ranar da zai yi sai su zo ‘ya'yansa ne ba shi ma a gabansa za su ba su gaishe shi ba shi sa da abuwa sun riga sun lalace to ku sani ɗan uwan nan shi kikifa yana da gado matsala in ta kai ta komo yana da gado kai koma dai ba a ba shi gado ba zai sa kudinta zai yi domin yanzu ana faduwa ana mutuwa za ce ina wansa ko ina kaninsa wannan wannan ta ya jawo ta ƙarfi dole shi ne uba bayar da za a yi kuma ko mene ne a wurin ya layi sai ya bayar zai bayu in bai bayar ba layi bai bayi ba yaji sa yana da cikin kuskure kai kanka in wani abu ya haɗa ka da ɗan uwanka karka je gida kana zagin ɗan uwanka a gaban matarka kuskure ne in ka zuba musu da kima da daraja a gaban matarka da 'ya'yanka kanka ka cuta ka gaya mutum da aka ce kowa uban sanyi, yana da wato wannan yana da muhimmanci kware da gaske mu ci gaba Allah ya kiyaye wallahi an bari mata sun yi kaza kaza da dangogi sun yi fata mata da mutane ta ga zumuncin ba karsashi ba ɗanɗano kwata-kwata ba kuma ba a hankalce a hankalce hankali mai kyau ya kamata ki ba wa 'ya'yanki dama cewa su bi wancan bawan Allah a hankali ba fa nafsi ba a hankali domin shi ai baban nan nasu wanda ke takama mutum shi takama su da wannan ke takama shi ma wancan da baban da mutum ke takama in kika ce za ki dara wannan alaƙar, shi yasa yana daga cikin fushi da Allah su wanda ta'ala ke ko ƴan uwa aka samu aka siyo su bayi manzo Allah ya hana a raba su ba a raba su wallahi idan da za a ce ka je ka siyo bayi ko aka ciyo ribar su kari ba ce tsayaki ka ce za ka siyar da ɗaya a ta tsaye shari'a ta hana a ba su ba a raba su hai tun da ai mijina ne shirin ban za da shi wai mijinta ne wanda ya gada ma zai sake ki shi ko ba zai sake shi ba shi ma ba zai iya sa ba yan ya sake kin ana yanzu duk wannan cika bakin da ya ce ya baki takarda shi ke komai ba ya kare ba yin sai a jawo ma kallon ke bai halatta ma ki kalle shi ba mirafil ikhwati lil'abi babu da ke magana akan kan gadon yan uwa le abai kala ya haya kaji ba le abai wanda ake cewa yan uba hey eh. kada ba da mace al'amurin mutumau inda na lamari abin haduwa a kansa a wajenmu cewa an na mirafil ikhwati lil'abi cewa gadin yan uwa li abai idza lam yakun ma'ahum ahadu min bani al-abi yana kasancewa idan babu a tare da su bai zamo a tare da su ba ahadu daya min bani al-abi daga cikin wato 'ya'yan uba wal ummi ma'ana 'ya'yan uwa da uba shi kike kenan ba da dan wato dan uwa wanda yake li abi zai gado idan lam yakun ma'ahum ahadun min bani al abi wal ummi idan babu dan uwa kike a tare da su da za a ce mutun ya bar duniya ya bar dan uwa maza ne biyu ɗaya kike sa dai kuma li abi babu komai da li abi gaba ɗaya na shikiki ne kaman zilatul ikhwati lil abi wal ummi an gane ko sawa'un yace abinda ake nufi yace kaman filatul ikhwati lil abi wal ummi sawa matsayin yan uwa shiqiqai daya ne duk daidai wa daidai ne zakaruhum ka zakarihim mazan su kaman mazan su ne wa unsahum ka unsahum matan su kaman matan su ne ma'ana za a musu zakar musu hazil unsin illa annahum la yashtarikuna ma'a bani al ummi fil fariba yace sai dai cewa ba sa yin tarayya tare da ƴaƴan uwa a gado allati sharrakahum fiha banul abi wal ummi to kai na dan kulle kadan eh bayan dan dawo baya kadan al'amru mutabawu alaihi indana anna mirasul ikhwati lil abi kun ji ko gadan yan uwa wadanda suke da abai zai kasance idan lam yakun ma'ahum ahadun idan babu kowa a tare da su min banil abi wal ummi daga cikin yan uwa kai an ji wannan ta fita to ce kaman zilatil ikhwati lil abi wal ummi sawa'un yake cewa matsayin yan uwa shi kai matsayi ne zakaruhum ka zakarihim wa unsahum ka unsahum illa annahum sai ce mazan su kaman mazan su suke matayen su kaman matayen su suke ma'ana kamar zaka iya dauko ka ce kamar yan wato kamar ƴaƴa ne na tsatsu wannan ya yace illa annahum sai da cewa su la yashrikuna ma'al banil ummi ba sa yin tarayya tare da ƴaƴan uwa ƴan uwa li ummai kenan an gane ko filfari ba a gado aya ta mun yi magana an gane ko da magana ce to shikenan an raba wancan gado mata ta rasu ko ba ka ba ta bar ta barwa to haka ne mata ta rasu ko mata ce muka ce ta rasu ta bar mijinta ta bar uwarta ta bar ƴan uwanta lu'ummai ta bar ƴan uwanta kai muka ce kaga wannan gado ya kare ƴan uwan shi ba musu samu kome ba to anan muka ce ƴan uwan kai za su tarayya da me to sai muka ce anan illa annahum su ƴan uwa li abbai ku ji nan la yashtariku da ba sa yin tarayya ma abanil ummi tare da ƴan uwa li ummai kun ji ko ya fita yanzu yawa fil faridati agado allati sharakahum fiha banu ha abi wal ummi wacce wato shakike suka yi tarayya da wayancin yan uwa ummai li'annahum domin su kara jumin wuladati da ummi su sun fita daga barin haihuwa uwa allati jama'at ulaika wacce ta hada wayancan kaga shakiki da ummi sun hadu ta fuskar haihuwa an gane ko da haka dan an hada su a bangaren asulus babu laifi fa in ijtama al-ikhwatu lil-abi wal ummi abi to maliki cewa da za a samu cewa yan uwali ummai su haɗu yan uwa shiƙiƙai su haɗu da yan uwa abai to fa kana fil bani abi wal ummi zakarun sai zama cewa a cikin yan uwa li umma shiƙiƙai akwai namiji to fa la mirasa li a'din babu gado ga wani mutum min bani abi daga cikin yan uwa abai an gane ko kaga yan uwa sashin yana tsare sashi shiƙiƙi ya tsare li abi ina fata an gane to yake cewa a haka ne ko wa in lam yakun banul abi wal ummi illa imra'atun wahidatan yace idan a cikin wayannan shakikai ba wai ba 'ya'ya ne da yawa ba a'a kawai illa imra'atun wahida mace ce ce dai kawai aw aksar ko fiye da haka amma din mata min zalika min al-inasi ma'ana min zalika daga cikin ƴaƴaye min al-inasi daga cikin mata la zakara ma'ahunna babu namiji a tare da su su shi kai din fa innahu yadda lamarin yake yufradu lil ukhti al wahida lil abi wal ummi an za a ba wa yar uwa shiqiqiya an gane ko an rabi wa yufradu lil akhawati lil abi sudus yan uwa kuma li abai za a ba su ɗaya bisa shida tatimmatu sulusaini takmilata sulusaini za a ba su wato ɗaya bisa shirkina shine abin da ake nufi to kun je magana an ji da ke ko to fa in kana ma al akhawati lil abi zakarun idan ya zama cewa a cikin yan uwan li'abai abai akwai namiji can kuma kike mun ce daya ce ko sama da daya to fala faridatu lahunna a to su ba su da kaso ma'ana ba za a ba su ɗaya su shi da anan ba sai dai a komo ai magana kuma wato wato a ta'asib ma'ana salama ashabul furuq duk ma abocin kaso a bashi na kasansa su kuma abin da ya rage saraba tsakanin su zakar bisul azir usayn wa yabda'u bi ahli fara'id al musammati za a fara da abota kashe kashe al musammati sananne idan aka ba su na suka san fa yu'tuna a aba kowa na suka so fa in fadala ba'da zalika fadlun idan kingi ya ragu ragowa ya ragu bayan an ba ma abuta kasan suna suka san to kana bainal ikhwati lizakari mithlu hazl unsayn abu abin da yake tsakanin ƴan uwan nan kuma ana aka dawo musu da su ko ka ce kana bainar ikhwa wanda ya rage yana tsakanin ƴan uwan nan labai sai a musu zakari misal hazul usayn da namiji yana da kwatankwacin na mata biyu dalalaji wa yallam yafdul shay'un idan ba abin da ya rage fala shay'a lahum ba su da komai eh kaga wannan mas'alar a yan uwa su kikai da aka ce iftasamatin farida gado ya gama cinye kansa ko ba haka ba da gado ya gama cinye kansa yan uwa shi kai me aka ce sai su dawo wasu tarayya da ummai fi sulusuhum a ɗayan bisa ukun su to su kuma nan da aka ce sai aka yi gabaki daya to abinda za a ce anan me za a ce musu anan to ba su da gado to ko yanzu sai ka dauke shi kai a waccan matsalar baya ka sale abai a wajen kaga anan mai su za ba sulusun wayanta su rike sulusun su ba zai su shigo da abai ba to shi kenan ana ji da kyau sai mai kuma fa'in kanin akhawatu lil'abi wal ummi imra'ataini wato idan yan uwan shakikai kuna ji mata ne biyu au aksar ko bai da haka min zalika daga cikin ƴaƴa minal inati daga cikin mata wanda ya bari to furida lahunna sulusani za a ba su tusat bi bisa uku wala mirasa ma'ahunna lil akhawati lil abi wato ƴan uwa mata li abai ba su da gado a tare da wa'ancin ƴan uwa shi kai illa an yakuna ma'ahunna akhu li ab sai dai idan akwai ɗan uwa namiji li abi a tare da wa'ancan wato ƴan uwa mata li abai biyu wato kuma tun haka fa in kana ma'ahunna akhun li abin idan akwai dan uwa li abi a tare da su budi abi man sharrakahum sai a fara da wanda ya tarayya da su da kaso min ahli fara'id daga cikin ma'abuta kaso a basu nasu kaso din bi faridati musammati da wani wato kaso wanda yake sananne fa'utu fara'idahum sai a basu din nasu kafan fa in fadala ba'da zalika fadlun idan kingi ko ragowa ya ragu bayan wannan ba ma'abuta na suka san to kana bainal ikhwati lil abi wato in wannan li abai wato zai zama a tare da su wannan ragowar ta yi musu lil wato lil zakari musu azul usayn su ma tsakanin su li abai ne baki daya wa illam yafudul fadlun idan wani abu bai rage ba falashi alahum ba su da komai wal banil ummi ma'a banil abi wal ummi ma'a banil abi lil wahidi as-sudus wato matsalolin a rike su to zai ce wali banil ummi yan uwa li ummai ma'a banil abi wal ummi tare da yan uwa shi kikai an gane ko ya ce ma'a banil abi wato tare da ya wato yan uwa li abai lil wahidi as in ɗaya ne ya zamo ya ragowa za a bashi ɗaya bisa shida walisnayin in biyu ne fasa'ilin zuwa sama a asulu za a ba shi ɗaya bisa uku an gane ko lizzakar minhum mislu hazil unsa wato abinda aka ba namiji shine abinda za a ba mace kun fihi su a wannan gadon bi manzilatin wa'idatin a matsayi ɗaya suke sawa'un daidai wa daida zan maimaita wannan gaba gaba ɗaya kun ji yari an ji abinda aka ji malin malin al'amuru mutamu alaihi indana lamari abin haduwa a kansa a wajen nan madina anna miratul ikhwati lil cewa wato miratul ikhwati lil ah, ah, wato gadan yan uwa li'abai abbai uba ko suka hada da mamaci zai kasance ne idza lam yakun ma'ahum a'adun idan babu kowa a tare da li'aban nan min bani li abi wal ummi daga cikin shikikai ma'ana dan uwa li'abi ba zai gado ba idan akwai dan uwa shikiki kaman zilatul ikhwati lil abi wal ummi matsayin su yan uwan nan li an gane ko a tsakaninsu su wato kamar wato yan uwa ne waɗanda suke shiƙiƙai sawa'un daidai wa daida zakaruhum ka zakarihim mazajen li kamar mazajen shiƙiƙai ne unsahum ka umsahum matayen li'abbai kamar matayen shiƙiƙe ne ina fata an gano wannan shi yasa ma dalilin da ya jawo su ma ake musu da zakar misul azul usaini na tsakanin su na'am illa sai dai cewa annahum cewa su yan wali abbai la kuna ba za su yi tarayya da cin gado ba ma'a banil ummi an gane tare da ƴaƴan wato ƴaƴan uwa ma'ana li ummai fil farida a gado allati sharrakahum fiha wata ta hada su an gane ko ko kuma waɗanda suke tarayya da su a cikin su banul abi wal ummi wanda shi ke suke tarayya wato suke tarayya da ƴan uwa na bangaren uwa ma'ana wancan gadan da ya gabata wancan gadan da ya gabata ƴan uwa da umai sun tare da ƴan uwa shi shiƙiƙai suka zama ba su da komai to muka ce a wannan lokaci sai a ɗauki wannan shiƙiƙai a hada su da ummai wato a cikin sulusun su wannan jin wani ya gabata ko to yake cewa li'annam domin su wato su wa'ancan shaƙiƙai ɗin da li'ummai ɗin kharaju min wuladatin ummi ko kuma ka ce domin wa'annan su li'annam domin wa'annan li'abai ɗin kharaju su sun fita min wuladatin ummi daga haihuwar uwa allati jama'at ulaika wacce ta hada wa'ancan ta hada shaƙiƙai da li'ummai fa in ijtama al ikhwatu lil abi wal ummi idan yan uwa shiqiqai suka haɗu, wal ikhatu lil ab da yan uwa li abbai mutum ne mutu ya bar yan uwansa shiqiqai da yan uwansa li abbai to fa kana fi banil abi wal ummi zakarun a cikin shakikan sai zama akwai namiji to fa la mirasa li ahadin babu gado ga wani mutum min banil abi daga cikin li abbai wa in lam yakun banul abi wal ummi idan ya zama cewa ƴaƴan nan shakikai ƴan uwan nan shakikai ba su zamo maza ba illa mar'atin wahidatan sai mace daya au aksara ko fiye da daya daga cikin mata min zalika daga cikin mata min al-inat daga cikin mata yi to la zakara la zakar ma'ahunna ba namiji a tare da su kenan su ƴan uwan shakikai din to fa innahu yadda lamarin yake yufaradu lil ukhti al-wahidati za a bawa wato 'yar uwa guda daya kasanta shaqiqiya shine lil abi wal um ƴar uwa shaqiqiya za a ba ta kasanta shine an-nisfu rabi mutum ya mutu ya bar uwarsa shi kikiya to za a bata rabi abinda rage in akwai laibai din sai a ji a ba su yufradu lil akhwati lil abi yace ita kuma yan uwa kuma li'abai yan uwa li'abai mata za a ba su asudusu a wannan mas'alar kenan za a ba su ɗaya bisa shida ta cimata sulusai ne wato cikon ɗaya bisa shida kenan takmilatul sulusai ko ta cimata mata ne an gane ko fa in kana ma al akhawati lil abi zakarun idan yan uwan nan li abai ya zama a cikin su akwai namiji fala faribata lahunna to ba su da kaso anan sai dai su ci da asuci ba su da kaso da aka ce fala faribu ana cewa fala mirasu lahunna ba a'a ba su da kaso anan da ai abin nawa aka ce a ba su asudus ko ba ka ba tunda akwai ya ko ba ka ba akwai yar uwa shikikiya sai aka ce ‘yan eh, abai a basu mai asulus ta timata lissulsin ko ta kamata lissulsin to sai zama yanzu a nan gun kowa da ya rage cewa ‘yan uwan nan mata bai akwai namiji a ciki to sai a ce falafari zata na ba su da kaso a nan sai dai su ci da jira ko da dako su zama a su bai su ci abin da ya rage su wawashe wai da'u in an zo da bangaren yadda za a yi za a fara ne bi ahli fara'idi da ma abota so wani zai ci kaso kaza ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza kowa zai ci biyu bisa kaza ko uku bisa kaza ko biyu bisa kaza ko hudu bisa kaza duk dai a sallame su al-musammati wato so wanda suke sanannu fa fara'idi ba sai a ba su nasu san fa in fadala ba'da zalika fadlun idan kingi ya ragu idan rago ya ragu wato wani rago ya ragu bayan an ba ma abota ka suna suka san to kana na ikhwati lil abi wato wannan zai zama tsakanin yan uwa abai wato tunda yanzu su kadai ne babu dan uwa shakiki za su raba tsakanin su lil zakari mislu hazul unsayin a ba da namiji kutan kucin na mata biyu ko ba ka muka ce ba wai lam yafdul shay'un idan babu wani abu da ya rage babu wani abu da ya rage to fala shay adam ba su da kuma sai da su yakuri fa in kana al akhawatu lil abi wal ummi idan ‘yan uwa ɗin shaƙiƙai sun zamo imra a ta yi mutum ya mutu ya bar ‘yan uwansa mata shaƙiƙai biyu au aksar min zalika ko fiye da bimilal inati daga cikin mataye to firido da hunna sulusani za a ba su tusad biyu bisa nawa biyu bisa uku kamar ‘ya'ya mata na tsatso ko da ‘ya'yan ɗa wala mira a Wunna, an gane ko babu gado a tare da su lil akhawati lil ab ma'ana ƴan uwa abbai ba za su ci gado a tare da ƴan uwan shi kai ba ba za su ci ba illa an yaku wanda zai ja musu ya zama cewa a ƴan uwansa da abbai akwai namiji a cikin su amma wayannan matayen sun hana shi ci dan ana su su ana kiran su asibun ma'al gairi su kan za su iya wawo shi dukiya eh ƴan uwan shi kiya kaga mace ce amma tana da fawa anan illa an yakuna ma'ahunna akhu li dai idan a tare da yan uwan li wato akwai dan uwa namiji li abbi fa in kana ma'ahunna akhun li idan ya zama a tare da su akwai dan uwa namiji li abi buje abi man sharrakahum sai a fara ba da gado ga wanda ya tarayya da su min ahli fara'idi daga cikin ma'abuta abota ka su bi faribatin musammatin ma'ana masu kaso wanda yake sananne fa'utu fara'idahum sai kowa daga cikin su a bashi nasu kasan fa in fadala ba'da zalika fadlun idan raguwa ya ragu bayan an ba ma abuta kaso nasu kasan to kana bainal ikhwati lil abi wato yan uwan to wannan raguwa zai zamo tsakanin yan uwali abai li zakar misul azil unsayin abinda aka ba namiji shi za a ba wato mata biyu abinda aka ba namiji dai shine kwatankwacin na mata biyu kaga nan su ma musu mu'amala irin ta shiƙiƙai a musu mu'amala irin ta ƴaƴa na tsatsi wa ilam yafdul shay'un idan babu wani abu da ya rage fala shay alahum ba su da komai sule a bai din wali banil ummi ayan wato yan uwa waɗanda suke li'ammai an gane ko idan sun yi tarayya ma'a banil abi tare da yan uwa abai wal ummi ma'ana wato yan uwa shi kenan ma'a banil abi lilwa wato ma'a banil abi tare da kuma yan uwa abai to wahidi as sudus an gane ko in ɗaya ne za a ba shi mai a sudus zai zama takmilatan lissulusai ne takmilatan lissulusai ne dama a to ai su yan wancan li'ummai me suka ja in mata ne sun ja biyu bisa uku ko ba haka ba shi wancan sai a ɗauki ɗaya a ba shi takmilatan lissulusai ne walil ne in bi ne ko kuma ka ce ma a ban to shi kenan ma a banil abi lil wahidi a sudus in ɗaya ne a ba shi shida walil sunaini wato idan kuma su biyu ne idan zuwa sama a sulusu sai a ba su wato ɗaya bisa uku li zakari bisa lu'azin unsayin ko to kenan to sai a ce li zakari a ba ɗa namiji minhum daga cikin su misal hazin unsa kwatankwacin kasan mace hun fi su a wannan matsayin mai manzilatin wa'idatin wato a matsayin ɗaya suke sawa'un daidai wa daida a nan wannan matsalar ba ta fita ba kanta za mu fara sati mai zuwa walibanil ummi insha Allah za mu kawo amsila wanda za mu warware wannan ta kanta za mu fara sati mai zuwa insha Allah abu da muka daidai a ɗaka waradar wanda muka ɗabi suka suri Allah ka yafe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad Subhana rabbika